da shi zan fara business ɗin. Hmm. in ya so idan business ɗin ya karfi ya tafi na ga komai yana tafiya daidai na cire ba. in ya so sai in ba da wasu kuɗin amma yanzu zan fara ba da rabi in ya eh. so in business din ya kyau sai kuma in yi balansin ɗinsa in cika masa rabi to eh. ashe kawai ban sani ba gaskiya irin um, irin kamar dan dan 419 ne dan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 shi kwata-kwata matuci ne so yana tafiya kamar like this week wannan satin muke so mu haɗu da shi akan mai mutum ya bani riba na mm-hmm. so shi ke na kawai nan nemi number ta gaba ɗaya is switched off social media duka handles ɗinsa babu wanda ban duba ba su twitter ne instagram facebook whatsapp duk an goge na'am ah? na ce duk account ɗin nasa akan social media an goge babu su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 ka yi asaran kuɗi naira miliyan ɗari hudu da hamsin ko gwamna ne kai ai sai abin nan ya jijjiga ka ballantana ni yar kasuwa. To yanzu da kika bar harkar fim tun wuraren shekara ta dubu biyu wani irin sana'a kike yi? Mai sauraro zai sun yi. Eh. Yawan sana'un da nake yi na san manyan gwamnan suna bani kongina sannan kuma wannan harkar ma da aka damfare ni na harkar mai din mm. shi ma ina yi ina zuwa in saro tankoki in je marketers akwai marketers da na sani masu harkar mai iyayen na manyan mutane ne in siyar musu to ke a takaice kenan harkar mai kike yi ya ina harkar mai kuma sannan na gaya miki ina harkar kwangila gwamnan suna bani kwangila kamar contract haka kin gani ko na titi haka in gyara ko tituna ko makarantu ko asibitoci to gaskiya business din da nake kenan yake kamin kuɗi eh. so ne kin ji abin da ya faru kawai da ya mini wannan cutan ya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 To madalla lamuna godiya.